A ranar jiya ne ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar ya fito da wata sanarwa game da inda aka kwana a wannan jihar Tattawa dangance da cutar zazzabin dabbobi ko fever de la Vallée du Rift. Magatakardan ofishin ministan kiwon lafiya shine karanta wannan sanarwar. A la date du 2 octobre 2016, la situation se présente comme suit. 87 cas enregistrés dont 27 décès, soit une létalité de 31% contre A ranar yau an samu mutane 87 da suka kamu da wannan cutar yayin da 27 daga cikinsu suka riga mu gidan gaskiya saɓanin wancan makon da ya gabata inda mutane 73 ne aka gano sun kamu da wannan cutar yayin da 25 suka kwanta dama sanarwar tana ƙara cewa an samu ƙaruwar waɗanda suka rasu ne dalilin wannan cutar sanadiyar ko da aka kai su a asibitoci Tony, Rachel, Yarega, ya ya Ces décès ont été essentiellement enregistrés parmi les patients admis à un stade avancé de la maladie. kuma akan haka ne ofishin ministan kiwon lafiya ya ƙara kira ga al'ummar wannan yankin tatawa da su kiyaye matakan rigakafi game da wannan cutar kamar yadda mai kula da sha'anin sadarwa a asibitin birnin kwanni malam haruna ya zayyana muna nan duk dan mulatin da ya ji zazzabi ya yi gauga ya zo asibiti ciwo ne wanda kun ji ofishin ministan kiwon lafiya ce akwai maganin shi in an zo likita a lokaci to bisa she da kaga kuma bisa ita ma tana bari tana yawan bari tana da in ya kama yana sa su bari yana zawo da jini ciki to in ka gani ka yi gauga bisa guda ce to ka je ka faɗa ma ma'aikatar ilbaji da a zo a diba in ita ce ne kiran da muke ga mutane wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka gudanar da wani taro wanda ya shahi hukumomin jihar da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki akan sha'anin kiwon lafiya domin domin tunkar wannan zazzabin na cutar dabbobi da ya bulla a yankin na cintabaradan da tasara taron ya wakana ne ko a hedikwatar wannan jihar ta tawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jihar tawa a jamhuriyar nijar da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga alarabi masali zan dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta kugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kaririye ne jini ka ta jikinsu jini ka ta jikinsu sun ga ta sun yi nisa likita ne za a ya talabe su likita ne za a ya rungume su bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga ala sosai